Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 27 ga watan Yuli shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kwastam tare da haɗin gwiwar hukumar ka kayyade ingancin magunguna da abinci ta najeriya wato nafdac sun kona tarin kwayoyin tramadol wanda kudinsa ya kai naira biliyan goma sha hudu da dari bakwai sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar ebonyi da ke kudu da ke yankin kudu maso gabashin najeriya ta nemi fulani makiyaya da su ci gaba da zama a jihar ta bayan nan ibrahim ka'almasi garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban kwamitin da ke binciken abubuwan da suka faru a ƙasar Sudan yau asabar ya shaida cewar mutane 87 aka kashe kimanin 168 suka ji rauni a wani hari da aka kai kaima masu zanga-zanga a ranar 4 ga watan yuni sa'id al-rahman shugaban kwamitin ya kara da cewar mutane 17 aka kashe su cikin fili su kuma mutane 48 aka harbe su da alburusai. said ya kara da cewar wasu daga cikin jami'an tsaro sun bude wuta a kan masu zanga-zangar uku daga cikin jami'an tsaron sun karya doka da aka bada wadda aka ce kada a harba ko kuma a bi a sannan hankali a kori masu gudanar da zanga-zangar hukumomi a ƙasar bahrain sun zartar da kisa kan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci an kashe waɗannan mutanen biyu ne duk da irin kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suka dinga yi na kada a aiwatar da kisan wani gidan jarida na faransa na mai suna afp ne ya wallafa rahoton nan da ke cewar an kashe mutanen biyu ne ta hanyar harbe su da bindiga a yau asabar kungiyoyin sun bayyana sunayen mutanen su biyu ahmad malali da kuma ali al-arab sun kuma kara da cewar mutanen biyu 'yan kasar bahrain ne da aka yanke musu hukuncin kisa a shekarar da ta gabata hakan kuma ya nuna cewar an ruwaito cewar shi ma wani daga ciki na uku an kashe shi a yau amma laifin shi ba shi da alaka da na almalali da na al'arab labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zanga a yau asabar lokacin da suke wani maci a tsakiyar birnin hong kong da ke kusa da bakin iyakar kasar da china inda suka yi zargin cewar 'yan wasu kungiya sun farma wasu masu neman an tabbatar da demokuraɗiyya a kasar a satin da ya gabata wasu jerin hotuna da aka wallafa a gidan talabijin na nuna yadda 'yan sanda suka harba musu barkonon tsohuwa a birnin yongling lokacin masu tattaki suna ƙoƙarin eh, suna rike da wayansu alluna wasu kuma sukan kai hari ga jami'an tsaro masu zanga-zanga sun ɗau alwashin cewar sai sun mamaye titin birnin long duk da irin murzguna musu da ake yi a kan titina. an samu rabuwar kawuna tsakanin alkalan kotun kolin amurka biyar da hudu inda alkali biyar suka amince da baiwa shugaba trump biliyoyin kuɗi da ya nema don ya kafa don gina wannan katanga da ya ɗau alwashin zai yi idan an zaɓe shi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Hukumar kwastam tare da haɗin gwiwar hukumar ƙayyade ingancin magunguna da abinci ta Najeriya wato NAFDAC sun ƙona tarin yawan ƙwayoyin tramadol da su ya kai kimanin naira biliyan bakwai Wakilin muryar Amurka daga Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. kona wa'annan sundukai hamsin da takwas da ke kunshe da tarin kwayoyin tramadol da aka shigo da su cikin gida najeriya ta kan iyakokin kasar wanda hukumar kwastan ta kama yana cikin kudurin gwamnatin najeriya ne na hana amfani da kwayoyin ba bisa ka'ida ba a najeriya a lokacin kona wa'annan kwayoyi na tramadol dai shugaban kwamitin kuma wakilin kwantrola janar na hukumar kwastan a najeriya kanal hamid ali murabus mataimakin kwantrola aminu dahiru ya ce wannan aiki a yankin kudancin najeriya shine na farko kafin su rankaya zuwa sauran yankuna na najeriya musamman fatakol da kaduna da kuma bauchi to ko ina tasirin wannan aiki na kona magunguna ga lafiyar ƙasa ko tsaro ga dai mataimakin controller aminu dahiru wannan kayan ya so mutane saboda rashin kishi da zambar da mutane suka yi mai abin da sun san in kasar ne ba za su yi ba to da a ce an kai shi ma wasu sun amfana gara a kone shi wanda ya so shi zafi. Shi da wannan aiki na kona muggan kwayoyin na tramadol an aiwatar da shi ne tare da haɗin gwiwar hukumar Naftak mai lura da ingancin magunguna da kuma abinci ta ƙasar a cewar jami'ar hukumar Dr. Monica Emunjeze. We have certain things that we all need to do, and working collaboratively, synergistically with other agencies of government will allow us to discharge those functions more efficiently. So ta ce zan mika godiya ta ga hukumar kwastan ta najeriya dangane da haɗin gwiwa da muke samu daga gare su wajen kawo ƙarshen mu'amala da magunguna da aka harabta shigowa da su musamman ma dai kwayoyin tramadol ta ce kona wa'annan magunguna da aka yi zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen mu'amala da shi da ake yi a ƙasa hakan kuma zai tabbatar da lafiya tsakanin al'umma haka za mu ci gaba da ɗaukan irin waɗannan matakai na ganin mun raba 'yan najeriya da irin waɗannan kwayoyi musamman ma dai matasan mu kashi hamsin na kwayoyin da ake kamawa a najeriya ana kama su ne a yankin kudancin najeriya hukumar ta kusan tare da sauran hukumomi da ke sa ido wajen safarar muggan kwayoyi da kuma hana shigowa da su dai sai sha alwashin ci gaba da gudanar da aiki tukuru na ganin an hana shigowa da muggan kwayoyi cikin gida najeriya abinda kuma suke ganin zai taimaka gaya wajen tabbatar da tsaro da kuma daidaita sahun matasa ƙasar najeriya babangida jibrin murya amurka daga Legas. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tukar a sha kwaya. A gaida baban gida Jibril. To a kudu maso gabashin Najeriya gwamnatin jihar Ebonyi ta nemi Fulani makiyaya da su ci gaba da zama a jihar ta bayan da wata kungiyar dattawan Arewa ta yi kira gare su da su dawo arewacin Najeriya da zama. Wakilin murya Amurka Alphonsus Okoregwe ya aiko mana da rahoton. Gwamnatin jihar Ebonyi a kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana cewa ba ra'ayinta ba ne Fulani makiyaya su fice daga yankin kabilar Igbo bayan wata kungiyar dattawan Arewa ta nemi Fulani makiyaya su bar kudancin kasar baki daya. Mr. Emmanuel Uzo kakakin gwamnatin jihar ne ya faɗi hakan a wata hirar da ya yi da muryar Amurka a kan batun, inda ya ƙara da cewa. What we are saying is that Southeast uh, State is safe for everybody, every labadi Nigeria. And uh, as a people, we have never asked anybody to leave our state. Ya ce abin da muke faɗi shine yankin kudu maso gabas da jihar Ebonyi na kowa ne, na duk kowane makaunacin zaman lafiya ne, kuma a matsayin mu na al'umma. ba mu taɓa ga wani cewa ya bar jihar ebonyi ko wani ɓangaren ta ba saboda haka ba mu taɓa korar wani ba Mr. Emeka na da Mr. Ezalo Daniel Ezenyi wasu 'yan asalin kabilar Igbo ne, 'yan asalin jihar inugu da Imo. kuma sun bayyana ra'ayoyinsu game da batun. Is not healthy for us as people because there is no man that has been an Ireland entire of himself. So I believe it's going to have a negative impact both in socio-economic and otherwise. Mr. Emeka Ona kenan na cewa wannan bai dace ba a matsayin mu na al'umma saboda ba wanda zai iya rayuwa shi kadai. Ficewar Fulani daga yankin zai ka tsaiko ga tattalin arziki da ma rayuwa baki ɗaya. Saboda haka ya kamata a zurfafa tunani akan wannan batun. Yayin da kuma Mr. Yazalo Daniel ezeni ya ce, Ina harkata a Arewa, ina fataucin tumatir da albasa daga Jos in kawo su nan in sayar. saboda haka kowa ya zauna duk inda yake gudanar da harkokinsa ya za ce wani ya bar harkokinsa ya koma gida idan ya dawo gida me za a bashi ya ci da kansa da kuma iyalinsa. Mụnwa na-eme biznes n'ugwu Hausa na-alọtakwa ala Igbo. M na-ego tomato na Jos, na-egokwa onions na many things. To ko menene Fulani makiyaya a yankin kudu maso gabas suke ganin shine mafi alheri a gare su yayin da wannan dambarwar ke ci gaba. Alhaji Gidado Sidiki shine shugaban kungiyar Miyatti Allah kudu maso gabas. Ba wanda ya zo ya same mu ya gaya mana cewa mu koma arewa. Hmm. in za a yi maka abu ya kamata a yi shawara da kai mu ba wanda ya mana shawara kuma na biyu mu ba mu san ko akwai tanadin da aka mana na komawa arewa ko ba gaba hmm. abin da nasu muka sani dai mu a nan yanzu dai muna zaman lafiya da mutane da muke tare da su maganganun da ake ji gaba ɗaya magana ne wanda ba su kai sun kawo ka kuma wani magana ne wanda ba gaskiya ba ne Mm. don haka mu muna zaman lafiya da gwamnoni mu ana muna zaman lafiya da mutanen kasa da sarakuna mu ba mu da wani damuwa nan. Sunana Bala Adamu, ni ba ra'ayina ba ne. Ɗan Najeriya na da rai ya zauna duk inda yake so a cikin Najeriya nan. To saboda haka ni wannan a gani na ni bai kai inda za a ce mu mu koma shan ba. Inda muke nan muna da wani lafiya, ba mu da wani matsala. Saboda haka wannan kiran da suka yi bai kai ba kuma bai yi ba. tunda dukan mu yan Najeriya ne kasan mu gaba ɗaya ne namu ne saboda haka in sun ce mu koma mu nan kudu mu koma arewa ai sun nuna kai an raba kasa ai me ya rage kuma suna na Yusuf Shaibu ni kan dai ana ra'ayin gaskiya hakan ba za ta yiwu ba saboda a nan muka rayu a nan muka yi wayo komai namu ma mun zama na nan din ne kai idan da wani shanji wani gera a sake a yi mana haka a bar mu a nan din to shi ya fi alheri a gare mu yadda muke gani haka muke so. sunana alhaji abubakar umaru a ra'ayina a bar mu nan mu dama muna ta yawo nan kudu mun daɗe na yanzu arewa ko da an ce za a koma waɗannan ma bai son inda zai koma ba duk wannan din da sai dai a hankali zuwa shekaru ɗan gaba kaɗan haka to shine kowa zai iya ya gane ina ne yake fuskanta yake so amma a haka kawai a ɗunguma gaba ɗaya a koma wani za zai koma inda bai sani ba ma. alfonso sokori gwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya ɗaya ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya. a gaida alphonsus okoregwe masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ma'anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 43 ga shirinmu na gaba assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Shugaba Buhari ya mika sunayen mutum 43 ga majalisar dattawa don tantance su su zama ministoci. Kusan kashi 70 cikin 100 sabbi ne, 30 kuwa tsaffi. Mutane sun yi fatar kauce mutumin dare. Sunana Sa'idu Bayero, ciyaman na APC na Karo Ward. Ya ɗauki mazaje, ya ɗauki injiniyoyi ba injiniyoyi ba. Amma wayancan da ake cewa gashi gashi, wallahi akwai waɗanda suke wa Buhari zagon ƙasa, kuma wallahi ba masu son sa bane. Babban likitan alhazan Najeriya Ibrahim Kana ya yi bayanin dalilin hana alhazan zai zuwa wajen rakuma rakuman nan suke rike da cuta da ake kira mescov wato middle east respiratory virus coronavirus yan shi'a sun yi mummunar zanga-zanga da ta yi sanadiyar mutuwar dsp usman umar abuja da kona motocin agajin gaggawa muhammad ibrahim gama wani kakakin zanga-zangar in suna so mu bari su sake malam in kuma ba su so su sake malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba ruwa kamar da bakin kwarya ya malala sassan abuja da suka hada da tituna da gidaje nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Yanzu kun bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da kuma rabaran kanan bulus sabo daga Ikara jihar Kaduna. Ga mai martaba sarkin jama'a. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a da can a zamanin sardauna ana zaman lafiya ba a san wani ƙabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu taɓaɓarewa to amma cikin ikon allah a yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka na kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron allah mu san allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama kasa mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri daya to zamu ma ƙasanmu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sado na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duk a arewan su ya gurguje to amma zamanin sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo to shi ɗan ya zuwa shiga tsakaninmu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankinmu mu yi abin da zai kama ƙasanmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulan mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasken mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na kara roƙo da kuma yin addu'a a kan Allah Ubangiji ta Allah da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malaman mu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a Amadu Bello janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu don na cewa na ƙara kira ga babban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewa namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu gawan janar abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma arewa mu fatan alheri da addu'a allah ya kara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamanmi wasu alaikum shi ma rabaran sabo ya ce a jama'a assalamu alaikum suna na rabran kanan bulus di sabo daga unguwar da asabe bau lokal gamman ikara diocese kuma na godiya ga ubangiji domin wannan dama da muke samu mu yi kira ga 'yan uwanmu a najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya a rayuwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sabuwar gwamnati take ɗauki kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin ƙasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin ƙasar najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa a kan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinan mu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abinda Buhari yake ni ina goyon bayan sa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji allah ya ce kowa allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam don mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka dauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki dan adam Allah ya ce ni da mala'iku na sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Sulaimanu da eh, ya ba annabi sulemani shugabanci shi hikima annabi sulemani ya roƙa ba kuma abin da Allah bai bashi ba don haka masu mulki ku hakura da kalila sai ku samu kasira domin in kun jama'a aiki albarka za sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar zartawarsa da kuma majalisar ah, sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan da izinin Allah. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain ta sha ɗan karin kashi a hannun takwararta Atletico Madrid da zunzurutun ci bakwai da uku a wasan shirye-shiryen soma kakar wasanni da suka buga a New Jersey ta kasar Amurka. Dan wasan gaba na Atletico Diego Costa shine ya zura kwallaye hudu daga cikin bakwai ɗin kafin daga bisani aka bashi jan katin kora daga wasan. to sai dai kocin kungiyar ta real madrid zinedine zidane ya ce lamarin ya yi masa zafi a ainihin inda ya ce rashin shigar su wasan da kuzari shine umar haba'isin kashin da suka sha a wani labarin kuma kungiyar ta real madrid tana kara kusantar nasarar sayan dan wasan kungiyar manchester united ta ingila paul pogba a daidai sa'ad da ake kara ta'allaka dan wasan da barin kungiyar ta united an daɗe da gano cewa kocin madrid din ya daɗe yana sha'awar dan wasan wanda kuma yake fatan samun dawowarsa a kungiyar to sai dai fa har yanzu shugaban real madrid din florentino perez bai cimma matsaya ta sayan dan wasan ba bayan da tuni ya kashe zunzurutun kuɗi kimanin euro miliyan 30 wajen sayo wasu 'yan wasa a wannan kasuwar cefanen 'yan wasa boba da jami'in kasuwancinsa sun jima suna bukace da kaurar dan wasan to amma kuma kocin United Ole Gunnar Solskjaer yana yabawa da halayyarsa yanzu haka kuma zidane ya sake sabunta bukatar united din ta bada damar sake tayin dan wasan karo na biyu a united din kuma dan wasan gaba na kungiyar romelu lukaku ya bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawa akan yiwuwar sa kungiyar zuwa inter milan ta kasar italiya inda ya ce nan gaba kaɗan za a ji bayani akan lamarin an jima ana ta'allaka dan wasan da komawa inter din a daidai lokacin da kuma kocin kungiyar antonio conte ya fito karara ya bayyana bukatar sayan dan wasan kungiyar ta united ta bence lukaku a wasannin da take yi na shirye-shiryen shiga gakar wasanni lamarin da ke alamta cewa da akwai yiwuwar cefanar da shi nan ba da jimawa ba tsohon mai tsaron gida na kungiyar super eagles ta nigeria vincent inyema yanzu haka yana akan gwaji a kungiyar dijon ta kasar faransa a daidai sa'ad da yake da kudurin dawowa taka leda bayan kwace tsawon fiye da shekaru biyu baya nan Inyama mai shekaru 36 bai buga wasannin gasa ba tun a shekara ta 2017 kuma tuni da tsohuwar kungiyarsa ta lele ta sake shi a watan agustan shekara ta 2018 kungiyar ta dijon ta ce zai ci gaba da atisaye tare da ita har ya zuwa karshen watan nan inda kocin kungiyar zai yi matsaya akan kudirin dawowar dan wasan murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. Shugaban kwamitin da ke binciken abubuwan da suka faru a kasar Sudan a yau Asabar ya shaida cewar mutane 87 aka kashe kimanin 168 kuma suka ji rauni a lokacin wani zanga-zanga da suka yi a watan Yuni a ranar 4 ga wannan watan. Sa'id Ar-Rahman, shugaban kwamitin ya kara da cewar mutane goma sha bakwai an kashe su ne a cikin fili, su kuma mutane arba'in da takwas an harbe su ne da alburusai. Hukumomi a ƙasar Bahrain sun zartar da kisa a kan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci an kashe waɗannan mutane biyu ne duk da ire-iren kiraye-kiraye da ƙasashen da ƙungiyoyin masu zaman kansu a ƙasashen duniya suka yi don kada a yi musu kisan. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Mr. Calvin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.